Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 8 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa jamhuriyar Nijar kungiyoyin 'yan jarida sun yi kira ga gwamnatin mulkin sojan kasar da soke wata doka da ta hana baiwa kamfanonin watsa labarai tallafi kai tsaye. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan ranar masu bukata ta musamman ta duniya da aka gudanar a farkon wannan makon. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu amma kafin nan ga Murtala faru kusan yana da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. A wani bangare na yakin neman zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa a wa'adin mulki na biyu. Donald Trump da abokansa suna bayyana manufofin shugabancin Trump na biyu da aka ayyana ta hanyar amfani da jami'an tsaron gwamnatin tarayya wajen musgunawa makiyansa na siyasa da kuma sake fasalin gwamnatin tarayya ta yadda za ta kai ga aiwatar da manufofinsa. har ma da waɗanda ake kallo a matsayin tsatsauran ra'ayi da suka sabawa ka'idodi na yanzu yayin da 'yan jam'iyyar democrat suka yi muwafaka baki ɗaya kan adawar su da shugabancin trump na biyu suna masu gargaɗin cewa hakan zai yi kama da mulkin kama karya su kuwa 'yan republican nasu martanin ya sha bamban wasu daga cikin 'yan republican na ƙara bayyana fargaba yayin da wasu ke nuna rashin amincewa da kalaman na trump suna nuni da cewa ana ƙara kamba malamarin ne kawai ko da yake muhimmin al'amari shine yawancin 'yan republican da ke nuna damuwa kan manufofin mulkin trump ko dai ba sa kan aiki ko kuma sun yi ritaya wanda ke nuna cewa adawa da manufofin tsohon shugaban ba zai iya amintuwa ba a jam'iyyar republican ta wannan zamani majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba a taɓa samun irin ta ba wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka fitar a jiya alhamis tare da hukumar tarayyar afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba rahoton ya ce waɗannan matsalolin sun ta'azzara saboda illar da ke addabar shirin samar da abinci na duniya sakamakon yakin rasha da ukraine afirka ce kaɗai yankin da ke samun bunƙasa cikin sauri inda kuma mutanenta ke kara kasancewa matalauta a cewar rahoton ana sa ran miliyoyin mutane za su iya fuskantar barazanar matsananciyar yunwa nan gaba kaɗan kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko Ƙungiyoyin 'yan jarida da ma'aikatan kafofin yaɗa labarai na jamhuriyar Nijar sun yi kira ga hukumar mulkin sojan kasar da su soke dokar nan da aka kirkiro da ita 'yan shekarun da suka gabata wacce ta soke bayo kamfanonin watsa labarai tallafi kai tsaye sai dai hukumar sadarwa ta saya musu kaya Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Maman Bako ya aiko mana. Tun shekara ta 2023 ne hukumomin da ke mulki a ƙarƙashin jam'iyyar PNDS tarayya da abokanan ƙawancenta suka bullowa kamfanonin aikin jarida na jamhuriyar Nijar da amincewar majalisar dokoki ta ƙasa da dokar nan da ke hana baiwa kamfanonin jarida masu zaman su tallafi kai tsaye sai dai a saya musu kaya abin da ya mayar da murna a ciki tun ba a zo ko ina ba saboda rashin gamsuwa da waɗansu kayan da ake baiwa kamfanonin walau maras kyawu ne kuma an share shekaru biyu uku ko hudu har yanzu waɗansu ba su samu cikon kayayyakin su ba suleiman bara shine ne magatakardan matattar 'yan jarida ta ƙasa ko maison de la presse a faransance eh, ita ita da take bada kuɗin ita take zuwa ta je ta sayo maka kayan aikin abin da kake so kuma lalle a cikin tahiyar an samu 'yan kurakurai yawa kuma mu mun yi bayani a wani lokacin mun ce lalle abu mai tsari mai kyau na bangaren guda shine na ana iya tura yan jarida su je su yi karatu mai wannan fanni na a sayi kaya ita ta kanta ta je ta kawo kaya ta siyo ta meka muku muka ce wannan tsari bai ba ba mu biyar raba da shi to a cikin tattauna da muke yi lalle wannan zancen iya cikin zance ku wanda muka sa shi a cikin kurahe-kurahen da ya kamata a ce mun tattauna da mu da wannan hukuma na soji da ake cewa CNSP. Shi ma Malam Ibrahim ɗaya daga cikin masu kai mari a jamhuriyar ta Nijar don kare haƙoƙin 'yan jarida kuma na jaridar Larudo l'Histoire cewa yayi da daɗewa suka sha jin kukan 'yan jarida game da wannan matsalar. Wajen wannan kashi biyar waɗanda ake ce kamfanonin jaridu sun samu tallafi su kawo abubuwan da za a sai musu. Mun ji sun yi ta korafi da dama na ɗai abin da suke kuka da shi shine yawanci kayayyakin da ake sawo musu ɗan ake ba kamfanin nasu na jarida kayayyaki ne waɗanda a lokaci kuɗin da ake sawa sun yi daraja ko sun wuce kima abubuwan da ake kawo musu Wani a lokaci da dama mun ji ana korafin cewa ko a sayi mutum wata tsohon mota ko a sayi wani tsohon inji wanda bai tashi ko a sayi maka kai dai wasu kayayyaki waɗanda ga sun wa'anda idan kasuwa ne kai za a ba kuɗi in kai shi abin da za ka sai ya yi wannan nagarta. a nasu ɓangaren kahohin yada labarai da suke neman a soke wannan dokar sun ce tun can farin sun san dokar ba za ta yi wani amfani a gare su ba kamar yadda mukaddashin janar darakta na rediyo niya fm asuman musa arzika ya mini karin bayani kusan shekara hudu wannan tallafi wanda ake basu ba samu sauran kayan ba kama musu a suka kai wannan matsayin bai kamata su yi 'yan jarida godiyar mayi ba a cewar alhaji bello musa na alhaji hayu suna roƙon gwamnatin sojan jamhuriyar nijar da ta soke wannan dokar muna kira da gwamnati ta soke wannan doka dan in kan lura wannan doka tarayya ce ta gyara ma ba 'yan ƙasar Nijar ba. Kenan waga gwamnati mai albarka duk abin da 'yan ƙasar Nijar abin zai gyara musu dama ita su kai ta 'yan jarida. Kenan muna kira da gwamnati muna roƙo shi soke wannan doka. Ƙungiyoyin 'yan jaridar ƙasar sun ce wannan batun yana kan gaba a wata ganawa ta garin da garin da za su yi da gwamnatin majalisar koli ta soja ta CNSP musamman ma da ministan sadarwar kasar a nan gaba kaɗan. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka. amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya alhamis cewa hare-haren da sojojin isra'ila suka kai a kudancin zirin gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba yayin da yake ci gaba da gurgunta ayyukan jin kai martin griffith ya faɗa wa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya a geneva cewa ba mu da wani aikin jin kai a kudancin gaza da za a iya kiransa da wannan sunan isra'ila ta zafafa ayyukan soji a kudancin gaza a ranar 1 ga watan disamba bayan karewar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na jin kai na kwanaki bakwai tsakanin isra'ila da hamas tana mai cewa shugabannin kungiyar ta'addanci ta hamas suna ɓoye a can tun daga wannan lokacin isar da ayyuka da kayan agaji ya ragu sosai majalisar ɗinkin duniya ta ce manyan motoci 80 ne kawai ɗauke da kayan agaji da kuma lita 69 na man fetur suka sami shiga gaza a ranar laraba ta hanyar mashigar kan iyaka ta rafa majalisar dattawan amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labarai ta amurka ta usagm hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida da majalisar ke samar wa kuɗaɗe ciki har da muryar amurka a cikin wani sakon imel da ta aiki wa ma'aikata a jiya alhamis shugabar hukumar ta usagm amanda bennett ta ce sabuwar hukumar da aka amince da ita za ta tabbatar da basira da gwaninta da kuma sha'awar manufofinmu wanda ke da matukar muhimmanci a wannan zamani na yakin yada labarai a duniya wannan ita ce hukumar usagm ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a ƙarshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko korar kowane shugabannin kafar yada labarai a ƙarƙashin waɗannan sauye-sauye ana buƙatar hukumar ta ba da shawara ga babban jami'in gudanarwa kan hanyoyin da za a inganta shirye-shirye da bayar da rahoto ga kwamitocin majalisar dokoki da kuma aiki a matsayin mai sa ido domin tabbatar da cewa babban jami'in yana mutunta ka'idojin aiki da 'yancin watsa labarai na kafofin da ke karkashin kulawarsa. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A farkon makon nan ne dai aka gudanar da bikin ranar masu bukata ta musamman ta duniya. A Najeriya, masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan irin halin da suke ciki, inda suke cewa har yanzu gwamnati bata shirya magance matsalolinsu ba. Wasu daga cikinsu sun ce ba su ga amfanin wannan rana da aka ware ba, saboda ba sa samun tallafin da ya kamata. Dangane da wannan batu, wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto na musamman. Bikin wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar a shekara ta 1992 yana ba da zarafin gane matsalolin da masu bukata ta musamman ke da su, da yin gangamin ƙarfafa musu gwiwa da sanin 'yancinsu da kulawarsu. Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar majalisar masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya ya ce har yau masu bukata ta musamman ba su fice daga matsalolin da tun can suke fuskanta ba. A hakikanin gaskiya wannan rana ya zo mana da farin ciki da kuma bakin ciki duba da yanayin matsalolin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a najeriya musamman abin da aka dade wata dade sana'a wadda masu bukata na musamman suka dade suke yin shi abin da shafi harkar bara da kuma rashin ci gaban su lallai wannan abu ne wanda ya kamata ce gwamnatin tarayya ta magance shi tun da jimawa amma har yau muna cikin wannan system wannan tsohon sana'a wadda wai su masu bukata na musamman suke yin shi abin farin ciki shine mutane masu bukata na musamman a yanzu yawancin su sun yarda su tashi su nemi ilimi kuma su nemi wasu sana'o'i wadda za su dogara da kansu sannan kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samar da hukumar masu bukata na musamman amma abin damuwar mu shine da kuma roƙon mu shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mun rubuta mai takarda ta musamman domin tuna mishi da dokar da tsohuwar gwamnati ta samu ta hannu domin ba da 'yanci da dama ga masu bukata na musamman gujin ba su kashi eh, biyar cikin ɗari a duk wasu nanadaden da za a yi ko kuma wasu um, appointment ko kuma ɗiban ma'aikata wadda za a yi na gwamnatin tarayya to amma a yanzu haka um, har yanzu ba mu samu da ba mu samu wannan maganar ministan da muke nema ba wannan 5% eh, wadda doka ta bamu dama har yanzu ba mu samu ba kuma abin damuwa gwamnoninmu na arewa sun gaza samar da wata mafita ga mutane masu bukata na musamman da wadda za su iya dogara da kansu musamman abin da shafi harkar ilimin su harkar tattalin arzikin su harkar zamantakewan su harkar ma koya musu wani sana'o'i da za su dogara da kansu daga jihar nasarawa kuwa malam ibrahim abdullahi da ke zaune a karamar hukumar karu ya ce su dai ba su ga alfanun ranar ba saboda suna fuskantar kalubale wannan rana ana faɗin tana da alfanu amma mu ba ma ganin alfanun ta a gaskiya saboda mukan fuskanci kalubale a jihar nasarawa mu na kasassu da dukkan wani abu da ya zo a jihar nasarawa gaskiya mu ba ma samun shi kuma ba mu ganin wani ci gaba da sun tahi ba su da wani abun da mawadatan kasar nan suke da malaman kasar nan ba za su neman mana hanya ta gari ba kuma mun iya abubuwa kala kala wadan zamu iya sarrafa da rayuwar mu amma ba sa tallafa mana daga jihar Bauchi kuwa malam Abdullahi Usman ya koka ne kan yadda a matsayinsa na mai na ƙasa ya kammala karatu amma bai samu aikin yi ba don haka dole yake bara mu masu bukata ta musamman a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi tarihin raji'un domin ana bayanin cewa an kiretin na disabled commission domin mu a Najeriya ta zama wannan hukumar ita ce za ta duba rayuwarmu matsalolinmu da dukkan wani abin da ya shafi masu bukata ta musamman a Najeriya to amma wannan hukuman ba wani abin da ya canza tun da aka kafa wannan hukuman na kammala makaranta na tun shekara bakwai da ya wuce amma har yau ina nan ina fama da takarduna daga gwamnatin tarayyan har gwamnatin jihan ba inda ban shiga ba domin in ga na samu aikin yi in samu abun dogaro da kaina amma har yanzu ban samu wannan aikin ba kuma akwai ire-ire na a jihar bauchi da yawa da ma faɗin Najeriya. Sai ka ga a Najeriya ga mu da manya-manyan sarakuna, ga mu da manya-manyan malamai a cikin kasan nan. Ga shugabanninmu na siyasa ga komai suna nan amma ba wani ga iyayen kasa da yake cewa dattawan kasa da waye-waye duk gas nan ba wani wanda zaka ji ya fito yana magana akan masu bukata ta musamman ya za a yi ya za a taimake su ya za a yi mana Ita ko Aishatu Muhammad kodineta na biyu na kungiyar nakasassun a arewacin Najeriya a jihohin Kano, Jigawa da Katsina cewa ta yi za a iya magance matsalolin masu laluri ta hanyar shugabannansu da ke da rikon amana. Na kira ga gwamnatin ƙasa baki ɗaya tun daga federal government har state-state da muke da ita 36 zuwa ga kananan hukumomi. daga shugaban kasa har zuwa sanatoci da 'yan majalisar dokoki da majalisar jiha da su yi duba zuwa ga irin rayuwar da muka tsinci kanmu musamman arewacin najeriya mun shiga wani yanayi na kalubale wanda kalubale ne mai girma fa kuma allah subhanahu wata'ala ne zai magance shi amma fa ku sani kuma kuna da wata gudunmuwa ta musamman wanda haƙƙi ne a kan ku wanda ku ma za ku iya magance abin da ya sauwaka ko da in dai dambu ya yawa bai jin mai amma ku ma za ku iya hoɓasa kamar me musamman da Allah ya jarabi darasi ne yawon barace-baracen nan da ake yi yaya hanyar da za a bi a magance akwai su wallahi muna fa da wakilai tun daga federal har what muna da wakilai na gaskiya masu amana a kowace karamar hukuma ya kamata a ce ta san inda al'umman masu bukata na musamman masu laruri suke a garinta. A duk wace state ya kamata a ce gwamnatin jihar tana da musaniyar yaya masu larurin jihar ta suke tafiya daga karatunsu zuwa sana'o'insu zuwa inganta rayuwarsu. To wannan abun kar ya kasance masu bukata sai in wata damuwa ta taso wa gwamnati ta su bukata su a ce wai za a yi da su su zo. Musulmi da Kirista masu mulkin Najeriya all gaba daya. yanzu haka akwai makarantu santa-santa wanda a jihohinmu ba sa da tasiri ba masu aiki da su wani mai larurin ma bai taba sanin a jihar ko wata makaranta ta wani masu bukata na musamman ba kuma shirye muke da mu ba ku haɗin kai don wannan abin yan uwanmu da suke yawo a tituna barkatai suna yawon barace-baracen nan wallahi azin abin yana mana zafi ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi saboda babu wanda ya ya huta daga ƙarshe malam Yarima Suleiman Ibrahim ya ce zaman tattaunawa da wasu shugabannin masu bukata ta musamman da ministan jin kai na Najeriya Dr. Beta Edu ya ƙayatar saboda alkawuran da gwamnatin ta yi musu sai dai ya ƙare da fatar a cika su. Mun yi wani eh, zama ne a nan eh, birnin tarayya Abuja don ci gaba da bukukuwan ranar masu bukata na musamman. Mm. Kuma zama ya armashi sosai tun da har ita minista na da ta zo. To amma abin da yake damina shi shine naga ta ce doka ne ba da damar cewa duk wasu abubuwan da za a ware a ba mutane masu bukata musamman kashi da cikin ɗari to amma dai yau ta kara wani ambishin cewa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu saboda yanayin tausayinsa da kuma kishin masu bukata na musamman ya ce a kara kashi goma za a ba cikin ɗari. To amma ni abin da shi damina ga duk wanda suka kai suka kawo a cikin masu bukata na musamman a wurin taron nan to ba ma son a yi irin wannan alkawari in ba tabbatar da shi ba ya zama kamar haɗa mu rigima da mutanen mu musamman mutanen mu na karkara hmm. wannan abin da ake faɗa muna son mu gan shi a aikace hmm. an daɗe ana gafara ta ba mu ga kaho ba wa ci mutum miliyan da miliyan hamsin da shugaban kasa ce zai taimaka ta ce za a ware kashi goma cikin ɗari To ni fata na da buri na shine ita minista ta gane wayannan wanda suke bara akan titi wanda suke karkara ya kamata za a ba da kayan wannan kayan shi mm. to lalle kokarin wannan abin ya koma ƙasa zuwa ga masu bukata na musamman Nakasassun sun yi fatar hukumomi tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi da gwamnatin tarayya za su saurari kukansu da nufin share musu hawaye don su samu sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yayin da ake ci gaba da gudanar da taron cop 28 wanda a bana birnin dubai ya karbi bakoncinsa kamar dai yadda muka alkawarta a makon da ya gabata yau shirin zai yi duba a kan rahotannin da kungiyar oxfam ta fitar na baya-bayan nan a game da wasu muhimman batutuwa da suka shafi yakin da ake yi da imamar yanayi a faɗin duniya a wata hira da daraktar kungiyar ta afirka fati inzi ya yi mata tambaya a game da bayanan da rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar ya kunsa sai ta ce. Rahotonmu na 20 ga watan november ya bayyana cewa kashi ya bisa dari masu yin arziki cikin duniya wato super rich ko kowace kasa amma yawancin su cikin manyan kasashen duniya su ne muka ce super rich ko masu arziki sosai suna da alhaki sosai da sauyin yanayi tun da dai suna fitar da hayaki so fudu fiye da yawan jama'a afirka duka. Ya mun ka ha wannan da mu da abokan aikin mun ka diba Amfani da masu arziki sosai suke yi da jiragen sama masu mhm. zaman kansu da amfani da suke yi da jiragen ruwa masu zaman kansu. Wadanga jirage suna shan mai suna hidda hayaki fiye da wadda ya kamata. Kuma ga injin-injin da kayan gida masu yawa suka shan wuta fiye da wadda ya kamata. Kenan wagga wuta inda za a kai musu gidajensu sai kamfanoni sun yi amfani da gawayi ko mai na sai sun hitar da hayaki. Kuma hayakin nan yana kara tabbatar da sauyin yanayi. Kuma sauyin yanayi yana kawo wa rashin ruwa, kesan yana kawo wa ambaliyar ruwa da yawan zahi. Kuma wadanga bala'o'i mun ka gani suna iya banna da hiye da rabin noma na shinkafa da alkama da masara a Afrika. Kuma wancan rahotonmu da muke hidda ranar hudu da watan Disamba. Shi kuma ya mai da hankali a kai kasashe musamman kasashe da suke fama da rikici. cikin waɗanga kasashe akwai su burkina faso akwai su cameroon da mali da niger da nigeria kuma da sauran kasashe masu dama Wannan bincike ya nuna cewa kasashe masu fama da rikici sun yi jin guya samun kudi na yaki sauyin yanayi. Ba su samun kudi isasshe kuma kudin da suka samu yawancin shi bashi ne ba gudunmawa ne ba. In zan baki misali idan nigeria ta karbe US dollars dari akan yakin sauyin yanayi kaza'in da biyar duka bashi ne kenan ya yi sauran us dollar biyar kadai ne da ke gudunmawa Matsalar mu kuma da bashi in gwamnati ta karbi bashi karshen ta talakawa ne za su biya. Tun da dai idan lokacin biyan bashi ya zo sai ka ga gwamnati an abu biyu ne ko ta kara haraji ko ta rage kudin da za ta wa a kan ba'a. To madalla. In za ta kara haraji kuma ba ta yin shi a hanya da za ta kara nauyi ga masu kudi sai ka gani ta kara haraji ga talakawa ko kuma in bata kara haraji ba kudin da ya kamata ta yi amfani da shi ta gina makarantu ko asibitoci da za su amfana ma yan kasa da talaka gaba daya sai ta rike kudin nan ta biya bashi Shi kuma Malam Muhammad Jafaru Dankwabiya da ke tare da kungiyar Center for Climate Change and Food Security a kasar Ghana ya ce rikice-rikicen da ake fama da su a duniya suna jawo tarnaki a kokarin da ake yi wajen yaƙi da sauyin yanayi. Abun da ke cin mana na farko shine yaki. mun ga irin matsalolin da yaki tsakanin ukraine da rashiya ya kawo mana a duniya baki daya musamman kasashen afirka na biyu yaki na 'yan ta'adda kamar wanda ke faruwa a Nigeria, a Mali, a Niger, a Burkina, a Chadi, a Congo, da kasashe masu yawa bugu da kari wanda muke huskanta yau shine yakin da yake faruwa tsakanin 'yan palestine da 'yan israel wa'yanga manya-manyan ababen da ke damun duniya ya dauki hankulan kowane kasa ya bari yakin da muke yi na dumamar yanayi da kanta an koma da ita baya yanzu ba batunta ake yi ba sai sas ana yakin makamai to kar a manta kuma da yakin da muke yi na dumamar yanayi. Shi yasa kasashen Afirka dole ne a dauki mataki wanda zai taimaka mana yau in mun lura da irin yanda kiran da ake yi a bar amfani da man fetur yau afirka ita yau take samun man fetur ta to kaga za a samu matsala shi dai kawai man fetur da ake samu a yi amfani na wuri a dauki wannan kudi a yi amfani da shi wurin samun hanyoyi mafita na makamashi masu amfani kamar renewable energy da aka sani ana shi bangaren kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, shugaban kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse na Najeriya Bodan a takaice, ya yi arin haske a game da matakin da kungiyar lafiya ta ɗauka don tabbatar da da kariya daga shan gurbataccen ruwan. Akwai shi yasa kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce ta hana a sha ruwan jiyar gargajiya saboda shi yana ɗauke da gurbataccen ruwa ko babu yadda za a raba su dalilin da yasa aka ce a bar amfani da shi ita babu yadda za a raba tsakanin on the ground water da surface water. duk inda ka samu contaminated water to daga surface water kuma Allah da ikonsa duk inda ake tsakanin gurbataccen nan da surface da underground tsabtatacce akwai seal akwai marfi Allah yana son mu akwai ka'idojin da mu ba ma bi ne so ita majalisar ɗinkin nuna na maganar lafiya sai ta ce to abinda za a yi tunda babu yadda za a yi separating gurbataccen ruwa ya je ya haɗu da underground water tsabtatacce to an soke open wells gaba daya daga nan me za a yi to an yadda a yi boreholes su borehole abin da yasa aka yadda akwai abin da muke ce ma grouting wanda idan an yi borehole muna ɗaukar sample mun san label ɗin da gurbataccen ruwa yake. sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a nan ne za mu yi sallama cikin shirin na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu fara ɗauraya akan wasu cikin maudu'an da muka tattauna a kai cikin shirin a wannan shekarar ta 2023 na shirin bankwana. yanzu a madadin daraktar oxfam ta afirka fati inzi malam jafaru dankwabiya na center for climate change and food security da kuma alhaji abubakar musa macika na kungiyar bodan da ma duk waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar wannan shirin ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi a gaida aisha yanzu kuma sai labarai amma a takaice To Hafiz a takaice a wani bangare na yakin neman zabensa a matsayin shugaban kasa a wa'adin mulki na biyu. Donald Trump da abokansa suna bayyana manufofin shugabancin Trump na biyu da aka ayyana ta hanyar amfani da jami'an tsaron gwamnatin tarayya wajen musgunawa makiyansa na siyasa da kuma sake fasalin gwamnatin tarayya ta yadda za ta kai ga aiwatar da manufofinsa har ma da waɗanda ake kallo a matsayin tsatsauran ra'ayi da suka saba wa ƙa'idodi na yanzu. majalisar Dinkin duniya ta ce akalla uku daga cikin afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba a taɓa samun irin ta ba wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka fitar a jiya alhamis tare da hukumar tarayyar afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba. majalisar dattawan amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labarai ta amurka wato usagm hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida da majalisar ke samarwa kuɗaɗe ciki har da muryar amurka wannan da ita ce hukumar usagm ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a karshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko kuma korar kowane shugabanni daga cikin shugabannin kafafen yada labarai. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da duniya Amurka. Zuwa madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Murtala Faruku na da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ya sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc